na'am na'am mazan mm. akwai da zuwa ba da ma'ana da Eh, yawanci rashin fahimta ne mutane suke yin wannan wato gaskiya ne babu wani lada na musamman akan da ake bayarwa 'an mutum ya je wajen sabanin inda aka nuna lada na musamman a kansa shine masallacin kuba mutum ya je sallah za a rubuta masa ladan umra ko kuma makabartar uhud saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zarce su ya yi musu addu'a a juma'a ta karshe da yayi a duniya da baqi'a ita ma cikin dare ya je kaga wannan ya tabbata cewa ayyukan ibada ne da ake so a yi. amma sauran wurare sanan ababun su na halacci idan ka je idan kai itikadin cewa akwai wata falala ta musamman a cikin zuwa akwai wani lada da ake bayarwa idan mutum ya je to shine zai iya zamanto bid'a to waɗansu wannan shine ma ya ai da suka ɗauka ma ba su damu da wuraren tarihi na madina ba a'a ba su ma damu ma da shi ba saboda ɗauki matuƙa wajen nuna kan cewar zuwa wajen waɗannan wuraren bid'a ne irin wannan fahimta kuma kuskurarren fahimta ce mm. shi yasa a gwamnan madina na da kafin na yanzu kanin a dan uwan wannan yarima mai jiran garo dan uwan Muhammad bin Salman Faisal bin Salman ko eh, Faisal bin Salman ko ina Faisal ne sunansa da dai bare dai shine dai gwamnan Madina lokacin da muka je wani dogo nan shi ya tsaya a kan cewar duk wuraren tarihin nan na Madina sai ya raya su an tabbatar da inda suke an sanya alama da rubutu kan ga wannan waje shine kaza shine kaza <coughs> ne sai yake ce ma abdullal mutlak ya ce to kar malamai kuma su zo su su ca a kaina yake gaya masa aka mayar da abin raha hmm. saboda rashin kulawar malamai da wannan da nuna kan cewa bid'a ne shi sa wuraren da yawa ba a san su ba amma mutum in ya san waɗannan wuraren idan ka je ai ko babu wani lada na musamman abinda za ka samu na hasken imani hmm, a kan zuwa waɗannan wuraren ai ba kaɗan ba ne sai ka ji kamar gashi an dawo da kai kana rayuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nan shine waje da yazo zo ya kaza nan shine yazo ya kaza sai kamar kana tafiya tare da shi wani likitan kunne ent doctor ne a mustashfal mutabbaqani yake mustashfal madina al-watani ya san tarihin madina yadda ya kamata wata ran ya ɗauke mu da ni da waɗansu abokaina wanda suka kawo ziyara ba 'yan madina ba ne 'yan amerika ne amma suna zaune a jidda suka kawo ziyara madina shine aka haɗa mu da shi muka yi ni tun safe muka fita har goshin magarba ba mu gama zuwa wuraren ba hmm. wannan ziyara da ta ba karamin tasiri ne ta mun a rayuwata ba jiru sanu waɗannan wurare yanzu kuma ma da aka yi abubuwa ɗin da yawanci duk an rurrushe wuraren da muka je diyan nuna mana ɗin to wannan akwai ma'ana saboda haka in ka je da niyyar cewar don ka san waɗannan wurare ba wai don ka je cewa akwai wata falala ta musamman da ta rataya da zuwa wurin ba in ba dai zuwa don ka yi izina ka yi itibari kai tunani ka kuma ga waɗannan wurare waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta nan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine da ya tafi makka ba yace wani wani tsauni ne wannan aka ce wannan ita ce saniyar kaza yace kamar ina ganin Musa yana wucewa ta wannan saniya yana ɗaukaka murya da labbaika hmm? kaga wannan ai nuna mana sanin waɗannan wuraren da himmatuwa da su da kuma kan cewa in ka zo wajen ka tuna waɗannan abubuwan haka ya zo ya wuce yake cewa annabi yunus ka annabi yunus bin matta yana wucewa ta wannan wadin yana kan taguwa da raga matta ta ganyen dabino ce yana shi ma yana ɗauka kamar ya da labbaika kuma ya zo ya ce masallacin haif na mina annabi saba'in ya yi sallah a wannan masallaci ha gani duk waɗannan ya nuna kan cewar waɗannan wuraren a wato kula da su da saninsu sanin su yana daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya, yawanci abin da ya sa su waɗansu suke tsanantawa kar wato a a raya wajen da wata ibada ta musamman a wuce gona da iri saboda sai na umar radiyallahu anhu ya sa shi ne ya sa aka yanke aka yanke a shajarar nan ta hudaybiya da ɗan radiyallahu an na iri bayi unaka ta ta shajara don da mutane sun mayar da wajen sai su je suna yin sallah a wajen sai na umar ya sa aka yanke ta hmm. kuma da aka zo wani waje mutane suka kama sallah sai ce a menene aka ce ainihin waje ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ya ce wanda ibadar sallah ta kama shi ya yi amma wanda ibadar sallah ba ta kama shi ba kada ya yi ba abin da ya halakar da waɗanda su gabace ku illa bibiyan gurabin ibadar annabawansu wato wanda yake fata falala ba ta zo ta su ba ku je ku sanya masa falala shi wuce gona da iri ɗin a'a amma waje da ya tabbata annab sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wajen wannan sallah a wannan wajen akwai albarka tunda Aisha radiyallahu anha tana cewa mutane su fita daga cikin rauda a bata waje ta zo ta tsaya a bayan istiwana wannan fila wanda ake ce mata istiwana to Aisha tana nan ita ce idan daga mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam inda liman yake in ka karbi kibla ita ce ita ce ta farko a gefen hagunka ita ce to aisha sai ta zo ta yi sallah a wajen sai a tambaye ta me yasa kike haka tace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karda dan yin sallah a nan wajen yana yawan kardado ta harri wato yana nufin wajen don yin sallah saboda kaga wannan ya nuna ita ita ma Aisha kamar Ibn Umar take dan Ibn Umar duk inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah haka zai je wajen nan yayi salla. kuma shi yasa lokacin Umar ibn Abdul Aziz kaga ba wanda ya masa inkari duk wuraren da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai mai da su masallatai da aka gina da hijaratul manqusha da aka yi musu ginin dutse aka yi musu ginin dutse wannan ginin dutsen yana nan ko inda na zauna a madina masjidu a jabal zubab a kansa akwai masjidun raya masallan wajen masallacin ya daga cikin wanda shi ma aka gina shi da dutse mm. a nan a kan dutse a nan muka shekara ta uku farkon zuwa na madina nan aka gina masallaci saboda a nan ake kafa tutar annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita jihadi sai mutane su taho anan ake taro akan dutsen shi yasa da Marwan ya mayar da wajen wajen da yake tsira mutane sai Aisha ta masa inkari tace yanzu kai wajen da manzon Allah sallallahu alaihi ya rike shi yayi sallah a wajen kuma ya dauke shi wajen kafa rayarsa shine zaka mai da shi wajen tsira mutane shine eh, Marwan ya daina to masallacin ya wanzu har yanzu ban san yanzu ba dan naga ah, waɗanda suka zo suka zauna a irin larabawan ƙauye din nan ne sun fi a lokacin 1990 kenan 1989 lokacin na sauka na zauna a wajen a lokacin suka ce sun yi shekara hamsin da barin garinsu garinsu yana can hanyar badar wajen kilomita arba'in in ka bar madina to daga nan suka taso ga baki ɗaya suka dawo suka zo suka zauna Hmm. wala wannan ban santa ba don zaga wanda muke ba mu je bi irin garus ba to raka ban santa ba ban san tabbas ta ba ko ina take yanzu hmm. na'am al ijaba na'am masjid bani muawiya ba eh. shine masjid bani muawiya nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu bai bashi ɗaya ba ah, shi ake cewa masjidul ijaba saboda wannan ijabar da aka yi masa ah, to ne shi kuma jabir yake cewa in bukata ta taso masa sai ya karda don lokacin sai ya addu'a da ce ya je wajen ba duk da yake ɗaya hadisin ya nuna akan wato saba a masajid ne saboda a cikin su akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a lokacin ranar laraba a lokacin aka amsa masa akan halakar da ahzab to shine yake cewa in yana da wata bukata sai ya karda don wannan lokacin sai ya roƙi Allah na kamar a ita da'a duk abin da yake ba shi da asali a cikin shari'a ne da'a. yanzu kamar kaga bayan sallah ba ana subhanallah subhanallah sau 33 ba alhamdulillah alhamdulillah sau 33 wallahu akbar wallahu akbar sau 33 uku ka tashi ce cikin carbi za yi hmm. sau ɗari subhanallahi sau ɗari walhamdulillahi sau ɗari wallahu akbar to kayi bida a gani kayi bida dalla da wannan bida eh ta yana nufin kan cewa wannan abu ne wanda yake a yadda ake yi a lokacin ba a haka yake a zamanin annun sallallahu alaihi wasallam tun da shi kwana uku ya bari su kuma yanzu sun mai da shi jiddadin kullun shi suke sai ya ce madalla da wannan bida'a. amma yana nufin bida'a a matsayin sabon abu wanda da ba haka ake ba ba bida'a ta shari'a ba ita bida'a ta shari'a shine abu sabo wanda ba shi da asali a cikin addini Bida'a wanda take ba ta shari'a ba shine abun da yake sabo amma yana zai iya samun asali a cikin addini kamar amfani da lasifika wajen kiran sallah haka amfani da lasifika wajen kiran sallah babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sabon abu ne amma kuma bai saba da asalin shari'a ba hmm? ba ibada bane ko ma da ibada din ne wasila ce ta haka ne wasila ce ta ibada ba sabuwar ibada bace aka kirkira wasila ce ta ibada hmm. alaikum

duk sun ruwaito sha uku tarawih sallarsa kuma da aka tambaye shi yaya sallar dare yake yace masna masna raka a biyu mutum ya in ka ji tsoron alfijir kai raka ne sai maka wuce mm, saboda haka ya a mutum ya yi da yawa ko kaɗan mm, babu duk wanda a waɗanda suka fahimci cewar yin sama da raka a goma sha ɗaya bida'a ne wannan karkatar fahimta ce akwai wanda suke da wannan fahimtar gan sun ana tarawi ma ba sa in aka yi raka a goma sha in aka yi raka a takwas ɗin nan za a yi shafa ido wuturi sai su fita sai gan ta fita daga masallaci ah, wannan kuskure ne a zamanin imam malik a zamanin imam malik tarawi a zamaninsa a raka a talatin da shida ake da raka a uku shafa'i hmm. da wuturi 39 haka suke a zamanin imam malik haka zai samu mutane suna yi sai aka tambaye shi dai a daina maimakon wannan a dawo a rinka yin raka a goma sha ɗaya ko raka a ashirin ita kyale mutane da abin da suke a kai su kaga wannan ita ce fahimta sahihiya haka suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya bar mutane su kuma abin da ya sa mutanen makka suka mutanen madina suke yin wannan su mutanen makka raka'a da a madina din ma duk da makka da madina raka'a 23 ake raka ashirin tarawi raka uku shafa'i da wuturi to su mutanen makka idan suka yi raka a hudu tun dama an kira ta tarawi saboda hutu da ake to in aka tsanyi hutun nan in aka yi raka a hudu to sai su tashi fi dawafi sai fi dawafi in suka yi dawafi sai a zo sai a dora raka a hudu kaga a cikin raka'a ashirin da a cikin raka'a ashirin sau nawa za su yi dawafi sau hudu sau hudu ko ba haka ba sau hudu to sai su mutanen majina suka ce to maimakon hudun mutanen makka mu a maimakon karin dawafi hudu da suke yi ga kowane dawafi mu kuma zamu kaza raka a hudu sai suka yi hudu sau hudu sha shida sai aka hada da talatin ta zama talatin da shida ya ce to shikenan in kun fi mu da dawafi mu kuma fi ku da yawan raka'o'i eh, haka haka abin nan haka a cikin mudawana da yana gani a cikin mudawana eh, ne wannan bayanin na? na'am eh, sai da uku suke sai suka koma sha daya a ah, kawai an saboda abu ne wanda yake abu ne wanda yake mutum mutane suna da damar su yi wanda da suke su shi na a talatin da da din nan lokacin umar ibn abdulaziz ne shi ya ɗora mutane a kan haka a madina lokacin yana gwamna a madina to da aka yawanci sarakuna suna da ikon su ce ga yadda za a yi an fahimta da kam 23 ake yi a makka da madina mm. da 23 ake yi ba mu je mun samu wannan lokacin mm. Mm. idan suka yi Eh. sun yi wani shafa'i da wuturin kwarai shan su yi fatawa cewa a daina a yi wuturi daya hmm. suka soma yi a wuturi din sai a mayar da shi a lokacin ta hajju lokacin eh, muna can shi bin ba yi wannan fatawar hmm. to duk waɗannan abubuwa sha'ani ne abubuwa ne na ilimi da inda aka in dai aka cire son zuciya a ciki sai ga babu wata rigima a ciki waɗansu ne suke ɗaukan abin da zafi mm, har su rinka ganin mutum sauki kwarai alhanifiyar samha mm, shi ya ɗora wa kansa kwarai kuma sai ya yi wahalar nan ta kifar da shi sai ta kifar da shi sai ya kasa sai ya gibe eh sai ya su sun fandare na ma na? so limin kaji waya ne mafa a cire ta eh eh eh kushin mutum ko kwace ya ko ba da yake wani lokaci da nuna masa a fuska yin misali ko da zai zo cikin wasa da wani abu haka eh. eh babu laifi babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam baya fuskantar mutum da magana da baya so da abin da baya so in baya son abu ana gani a fuskarsa to babu laifi ka nuna a fuska cewa baka son wani abu wannan ba zai hana a ai haɗuwa da dan uwanka ne ka hadu da shi da fuska wadda take sakakka amma kuma wannan bai hana idan a idan ya yi abin da za a ƙaurace masa ya zama to ba a yi masa wannan ba kamar hadisin ka'ab lokacin da bai yakin uhud ba da aka yi umarnin kan cewa a ƙaurace musu in ya zo zai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yace sai in kalli leban san gani ya amsa sallamar hmm? ko bai amsa ba ya ce sai in zauna ba zai kalle ni ba sai idan sai in dan saci kallo in gani ya dan kalle ni ko bai dan kalle ni to wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam da halinsa ai masa wannan shi yasa din Allah ai ya faɗi hasun su alaihim al ardu bima rahubat kasa ta takura gare kasa ta takura gare su gare su duk da yalwata mutum ya fuskanci irin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to dan Allah ka duba fa ka duba ka ga zunubi ɗaya ne amma ka duba ga irin wahalar da bayan Allah suka shi to yanzu ka duba to mu su fa da Allah ma ya karɓi tuban su kenan to mu da muke tayi tsakanin mu da Allah ba mu san ya akai ba an karɓa ko ba a karɓa ba hmm? to sha'anin abin nan sai dai rahamar Allah ba za mu yanke ƙauna ba kuma su ba kamar mu ba sun kuma kan hanya nan shakin musibar ai gaskiya amma dai duk da haka wato shi a mu da ta istighfari nan ba a san wato bulalar Allah zafi gare ta wannan ai ita ce za ta nuna mana irin zafin bulalar Allah idan wato aka yi mutum haka akan laifi guda ɗaya wanda kuma fayil na laifuffuka hmm. ai waɗanda ma suka zo suka ce su ba su da hujja eh, eh. su ma aka yi wani eh kwarai eh wanda zo suka yi ƙarya su sai aka kyale su sa hadu da Allah wanda ya nuna kan cewa ta lahirar gaskiya ce a can abin yake can sha'anin yake nan duk wasa ake yi <laughs> wani wani mutane da kullum a cikin jan da shi din ne aito a ci aka hana shi ne aka ce sadaka ce wato kada ka raina kyakkyawan aiki ko da ka haɗe ɗan uwanka ne da sakakkar fuska in ka zo in za ka haɗu da mutane ka saki fuskar in ka za ka haɗu da mutane saki fuskar wanda Hmm. amma da kuma kullum kana kokarin ko sallama ko gaisuwa hmm. amma sai a wani hawa ka ko da ko a yawa hmm. ko ba a kai ba to da halatta in ka zo kai ma kai wanda ya mugusta kai kuma kakka mugusta addil amana ila mani ta mana kamala ta hulman kanak ka bayar da amana ga wanda ya amince maka kada ka hainci wanda ya haince ka shi idan bai yi daidai in yi ba daidai ba kai karka ba daidai ba kai kai daidai a kan haƙinsa sai ya zamanto a innal hasanati binin sanya kyawawan ayyuka sai su tafi da munana kyakkyawan aikin da kai sai ya tafi da wannan mummuna wataƙila wannan ya zama to silar shi ya gyara ya ce ka ga wannan bawan Allah kullum ina murtuke masa kullum ina shan mur kamar yadda kake faɗa mm, mm, mm. amma shi sai ta shan suku daye yawan nan ya sanya shi ya daidaita Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت Allah yar su ambasada da Allah ya mata rasuwa jiya muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka ɗaukaka har Allah ka ɗaukaka matsayinta Allah ka haska kabarinta da akwai malam Sa'ad Yola shi ma da Allah ya masa rasuwa jiya Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarsa akwai dan uwa da muke karatu da shi ma malam bashir malam muktar baban bashir wanda shi ma ji a kanin mahaifinsa ya rasu Allah gafarta masa Allah kai masa rahama ka sanya aljanna makomarsa akwai dan uwa Dr. Habibu na Africa TV kakarsa ita ma ta rasu muna roƙonka Allah gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta akwai wata yar uwa wadda take neman haihuwa ana shirin ana shirgi mata IVF na roƙonka Allah ka sa a samu nasara Allah ka bata zurriya tayyiba Allah ka biya mata bukatarta Allah ka sanya mata zurriya tayyiba Allah ka biya mana buƙatunmu Allah ka raya Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana waj'alhu alwaritha minna wa afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina wa afina fi في أهالينا وعافنا في أولادنا وعافنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا واجعلنا ممن طال طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين